gazazu nan da alasan ta hada magana ta gare shagon usama da bagon lawalin gusau don ba da ganin shagon usama da bagon lawalin gusau La ilaha illallah kowa dogo ne buge shagon usama la ilaha illallah shagon na wani gusau ya buge shagon usama wani fi shajin laishi gudu ma da kenan ko aka buge eh, an buge gudu ma da gudu ma da kisa biyu garin bana tsakanin bagon nan matawalle da shagon hauta mamman da ke garin abuja la ilaha illallah ya narka masa gaba ya dauka haula fi shahatin ya ya tsallake shi wallahi shi ma ya bada kisa la ilaha illallah yau fa jamus na banna jamus ta buge kudu ta buge kudu ma da tsakanin mai karfi da mai wayo ganin mai kasa tare da autan dan bunza ganin mai kasa ganin mai kasa tare da autan dan bunza mai karfi da mai wayo mai karfi da mai wayo ran uba sai da haka sai da haka mai karfi da mai wayo mai karfi da mai wayo me garbi da mai yau la ilaha illallah kacho kacho ayya ya ya rama ne ko za a kara ma ka tanan dai sai an tashi

ya rike dogon dan ladiyo ya zo a fusace wallahi dogon dan ladiyo a fusace yake olabi jadin laishi dogon messi jiya kaci banza amma yau kuwa ka yi a hankali fa ga ta nan dai Abbasu. ya rama wallahi wallahi ya rama wallahi ya rama la ilaha illallah wallahi ya rama wallahi ya same shi ya rama wallahi dubun ga dan fa tsakanin zazu da alasan kowa ya yi addu'a kowa ya yi addu'a komai zai iya faruwa wannan bari uba na ce mace da ciki mace mai ciki Allah kada ya san me za ta haifa fara tsakanin zazu da alasan tsakanin zazu da alasan gashi na an fara amarya wannan dambe wannan dambe wannan dambe wannan dambe wannan dambe babban damba ne a yau dai ban ga alama akwai damba mai kyau kamar wannan ba damban alasan da za zuwa garin abuja daidai gidan damban alizum hau haula bi shatillah a tsaya a biya su a masa kayansa sama da si eh kayansa ne yaran se yaran kowa yaran kowa yaran se amaryan bata dauka ba amarya alasan don wannan kai e, zazu ya yi kokotuwa zazu ya yi kokotuwa zazu ya yi kokotuwa zazu ya yi kokotuwa zazu yana neman fansa zazu yana neman fansa ko ta halin kakane. ne ka buga la ilaha illallah la ilaha illallah kutuma gura uba hey zazu hey zazu la ilaha illallah nace alasan shagon bagon yan sanda lasan shagon bagon yan sanda daman zazu ya ce yana son damba da alasan saboda alasan baya da tsoro saboda alasan bai da tsoro saboda alasan kura uba ya bada lamari ya bada lamari wannan dambe wannan dambe ya kai sege wannan dambe akwai komedi a cikinsa wannan dambe akwai komedi a cikinsa ni kai na abin ya ban dariya kuma abin ya burge ni ya bani nishadi ga damban nan an koma turmi na biyu ga damban nan muna turmi na biyu ilaha illallah alasan ya ce me ya amarya yoba kaskadan yan eh, eh. han kadan banna a wani bisha da allah ayi ya kare ayi ya kare za zuwa alasan a buga a tashi a buga a tashi akwai dan bada yawa a kasa ce dan ban ku ba dan ban wasa bane ba dan ban yara ba sanin aiki rage wahala ya ce mi amarya Allah ya sa gaske ne kuma duru ko an yi sa wallahi an yi sa an yi da wallahi wallahi an yi amaryan nan an yi amaryan nan ko ɗan wana ko kwakwaduwa

alasan na uba alasan na ya ji ya ji ya ka zame na uba ala zazu ya suma da alasan amma ya farfado ya bi shi ya bubbuge shi ya bi shi ya bubbuge shi wannan dambe wannan dambe abun mamaki wannan nan tana neman ta da mamaki gol an kai zazu kwana an kai zazu kwana dogon sisko can ya kama ya ce idan zazu ba zai iya ba shi zai dauka la ilaha illallah dogon sisko ya ce in zazu ba zai iya ba to shi alas a ga irin ta ko eh kwankwashe kwankwashe kwankwashe dan ban zagaye dan ban zagaye sarari ta nan fa ana binka har gida ana binka har gida

ऐसा सुनना dogon shamsu ya samu rauni a hannu hautan mamman shagon sojan gyallu hautan mamman shagon sojan gyallu hautan mamman da shagon sojan gyallu autan mamman sira da shagon sojan gelu an kuma wallahi da shagon sojan